Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, Bilkis Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau a cikin shirin namu mun tattauna ne akan yadda kuri'un 'yan Najeriya za su yi tasiri. Shin suna ganin kuri'un nasu za su yi tasiri? A yayin da ya rage saura kwana uku kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya, ranar zaɓe zai kasance 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. 'Yan Najeriya da dama za su je su kaɗa kuri'unsu. domin zaben shugabanni da za su mulke su nan da shekaru hudu masu zuwa. Yaya zaben zai kasance ne? Shin kuri'un 'yan Najeriya za su yi tasiri? Bari mu ji ta bakin 'yan najeriya. sunana Aminu mai tsada daga sabon garin Zaria. To insha Allah muna fatan wannan zaɓe da za a yi na ranar Asabar kura mu za ta yi tasiri duba da yanda hukumar zaɓe ta yi tanadi da shiri mai kyau wanda kusan zamu iya cewa ba taɓa irin shi ba kuma ita ma gwamnatin tarayya ta fito da tsarurruka wanda ake ganin cewa talakan ya kada ƙura'a kuma ƙura'a shi za ta yi tasiri insha Allah. Rana Alkasim tabbas wannan zaɓe da za a yi zaɓe ne wanda mu dai za mu ci a iyawayenmu ba mu taɓa ganin zaɓe da yake da dambarwa irin wannan ba to amma insha Allahu ƙura'an mu za ta yi tasiri yadda ya kamata Allah ya ba mu shugabanni na gari masu jin tausayinmu Allah ya zaba mana abin da ya fi zama alkhairi a gare mu Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunana suleiman muhammad a da dukkan alamu wannan zaɓe da za a yi sati mai zuwa a ƙuri'o'inmu za su yi amfani saboda kasancewar mutane sun ga abubuwa iri-iri kama da shekara 16 da pdp suka yi da kuma wannan takwas da apc suka yi so mutane sun ga menene ya dace sun san menene ya kamata ko da mutane sun karɓi kuɗi za su karɓi kuɗi kuma za su yi wanda ya kamata saboda a baya wasu mutanen ana suna karɓan kuɗi ya kasance sun zaɓi abinda ba shi ba ne ya kamata kuma sai a zo a sha wahala sosai yanzu dai ka duba halin da aka sha tsakanin shekara takwas ɗin nan mutane an ji jiki sosai saboda haka ina fata mutane za su yi amfani da ƙuri'arsu ta inda ta dace kuma in sha Allah za ta yi amfani saboda kamar lokacin da ya faru a baya. tabbas muna sa ran ƙuri'unmu za su yi amfani musamman ganin cewa wannan na'urar zaɓe da wannan gwamnati ta kawo watan bibas da kuma na biyu muna sa ran cewa gwamnati mai ci ba za ta a kan wannan zaben ba Wasu 'yan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayoyinsu a kan ko kuri'unsu za su yi tasiri a zaɓe mai zuwa. To yaya shirye-shiryen INEC ganin cewa 'yan Najeriya na da tabbacin cewa kuri'unsu za su yi tasiri? Akwai yiwuwar na'urar biva za ta iya ƙin yin aiki. wani shiri na daban suke da shi idan na'urar bivas ɗin ta ƙi yin aiki mai hukumar kuma ta shirya yi domin hana sayan kuri'u duk waɗannan tambayoyi ne da hukumar inec ta amsa hukumar zaɓe a ƙoƙarinta na zurfafa dimokuraɗiyya da kuma gudanar da sahihi da kuma ingantaccen zaɓe shine ta ƙirƙiro da yin amfani da fasahar zamani ta inda a shekara ta 2015 da 2019 ta yi amfani da smart card reader wurin tantance mai kada ƙuri'a kafin a bashi dama ya yi zaɓe yanzu kuma sai ta daɗa inganta wannan na'urar ya koma beavers wato by model voter accreditation system ta inda za a amfani da dan yatsa a tantance mutum sai kuma a ɗauki hoton fuskan shi idan dan yatsan bai ɗauku ba kuma ita wannan na'ura bivas din har ila yau ita ce za a yi amfani da ita wurin aikewa da sakamakon zaɓe na rumfar zaɓe a yanar gizo kai tsaye da zarar an gama tattara sakamakon zaben a rumfar zaɓe jami'an da ke wurin za su cike a takardar da aka tanadar ec 8a su saka hannu da signature da kan sarki sai su ɗauki hoton wannan takardar a sa ta a yanar gizo ta inda duk inda mutum yake idan ya zarci shafinmu na intanet www.inecelectionresult.org zai ga a sakamakon rumfar zaben kaga kenan wannan shi ya daɗa inganta zaben ya daɗa zama mai da zaben kuma ya zama wato kaman a bayyane tunda duk inda mutum yake zai duba zai ga sakamakon zaɓe kuma mun lura cewa daɗin daga rumfar zaɓe da aka gama tattara sakamakon zaɓe zuwa wuri na gaba na tattara sakamakon zaɓe wato ra collation a nan ne sai kaga 'yan bangan siyasa su tara jami'an mu su yaga takardar zaɓe su kawo wata su cike ta yadda suka so su kuma tursasa jami'anmu su saka hannu kafin a je mataki na gaba na tattara sakamakon zaɓe to yanzu idan ma har sun yi wannan abun to already tun daga rumfar zaɓe an riga an ɗaura sakamako a yanar gizo kan ga kenan an dakile wannan so an daɗa mai da zaɓen ya zama karɓaɓɓe kuma a bayyananne a idan duniya Uh, hukumar zaɓe ta yi tanadi na musamman domin idan ita na'urar bivas ta samu matsala a kowace rumfar zaɓe akwai wanda muka tanadar wato backup wanda da zarar wani na'urar ya samu matsala za a iya sauyawa da wani sabo idan har aka yi kokarin gyara shi bai gyaru ba akwai jami'anmu da aka ba su horaswa na musamman wanda aka kira su RACTEC wato registration area technicians wanda kowane gundumar zaɓe tana da RACTEC guda ɗaya zai ta zagawa ranar zaɓe yana dubawa idan har akwai rumfar zaɓe da take da matsala na na'urar bivas zai yi ƙoƙari ya gano meye matsalan saboda ya gyara idan har matsalan ta kasa garuwa to akwai ita wannan backup din na bivas din da aka tanadar zai ɗauki guda ɗaya zai daɗa seta ta da duka bayanan wannan rumfar zaben domin a ba su ci gaba da gudanar da zaben su da ita kamar yadda aka tanadar hukumar zaɓe tana aiki na haɗin gwiwa tare da hukumar efcc eh, e da icpc da ma hukumar 'yan sanda wurin ganin ta dakila matsalar shi wannan eh, musayar ƙuri'a da kuɗi ɗin duk wanda aka kama za a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kuma nan hukumar zaɓe ta haramta yin amfani da waya da yake ɗaukan hoto ko kuma duk wata na'ura da za a iya ɗaukan hoto da ita domin an lura mutane sukan zo ne su yi zaɓe sai su ɗauki hoton saboda ya zama shaida cewa eh mun zaɓi jam'iyya kaza domin a je a ba su ɗan abin da ake bayarwa na goro bayan nan kuma hukumar zaɓe ta daɗa tsara rumfar zaɓen ya zama daga jami'an mu. suna kusa da akwatin zaɓe suna kusa kuma da inda zaka je ka dangwala da da akwatin zaɓe da gurin dangwalawa yana da ɗan tazara ta inda mutum zai je dangwala sai ya ɗauka ya nuna mutane cewa na zaɓa ko ko ya nuna fati ejan cewa ai na zaɓen kafin ya dawo ya jefa akwati to yanzu ga jami'ar mu ga akwati ga kuma gurin dangwalawa ta inda da zarar ka dangwala ka jefa shi akwati ba tare da ka nuna cewa ga zaɓin da ne ba duka waɗannan su ne hanyoyi da aka bi domin ganin an daƙile wannan ah, mummunan ɗabi'a na musayar ƙuri'a da kuɗi a cikin harka na zaben. Zainab Ismail Abubakar kenan jami'a a sashen yada labarai ta hukumar INEC. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom aminiyatrust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos Jihar Plateau da Badegi Radio kan mita 91.1 a Mina Jihar Neja da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a Jihar Gombe. A kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan Najeriya daga jaridar Armenia. Domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari, shafukan sada zumunta na Aminiya da aka tantance suna so na duba a ko da yaushe. Barkanmu da dawowa. Muna da tattaunawa ne akan yadda kur'un 'yan Najeriya za su yi tasiri a zaɓe mai zuwa. Masana kuma fa, yaya suke kallon al'amarin? Shin su ma suna ganin kur'un 'yan Najeriya za su yi tasiri duba da yadda hukumar INEC ta ce ta shirya tsaf? Abokin aiki na Muhammad Awa Suleiman ya tattauna mana da wani masani kan al'amuran yau da kullum. Sunana Professor Kamal Bello, ni ne Dean Faculty of Social Sciences, National Open University of Nigeria, Abuja. To, madalla. A Prof, lura da irin yanayin shirye-shirye da hukumar zaɓe INEC take ta riga ta yi da kuma tsare-tsaren da ake da a ƙasa baki ɗaya. Kana ganin ƙuri'un 'yan Najeriya za su kai ga gaci? To, sa su kai mana. saboda kasan najeriya inda muke komi muna yin shi lokaci wanda lokaci ya kure jiya ne ka karanta cewa ko mai migration suka ba da visa approval na mutane wanda za su so su sa ido a kan election namu so kasan abun da ya kamata su yi wanda one month ago ba yi ba sai this sai last week ko friday ne suka fara shirye-shiryen su ba da approval na visa mutane wanda za su so su duba election wato waɗanda za su zo su sa ido kenan kamar masu sa ido na musamman da kasashen ƙetare. Eh daga kasashen ƙetare za su hmm. Na'am. To an bada approval na karanta cewa immigration ya bada approval a cikin gaggawa approval na fisa nasu kuma wani abu ya kamata su yi su sati biyu ko uku ne ya wuce. Hmm. Amma yanzu an yi. To yanzu a ah, Prof idan muka kalli yadda abubuwa suke Uh, a da dai mun san akwai maganar sayan ƙuri'a da maganar satan akwati da maganar A banga dai a harkar siyasa gashi an zo an canza kuɗi kuma babu ma tsabar kuɗi a hannun mutane kana ganin za a sai ƙuri'a ko kuma yanzu dai kawai keke da keke za a yi kowa zai zaɓi wanda yake so. To, kan suna bin wanda mutane ba su gane ba. Siyasa na Najeriya kamar gado ne, kamar aladu ne, alada ne na wani. A kowanne suna PDP tun 1999 ba su fita a wurin ba. Tun shekarar eh, tun da aka da demokaradiyya kenan. 1999 eh, akwai wanda suna ac acn ko ac ko at ko cpc ko anpp ko app mm. tun 99 suna wurin ko sun ci ko ba su ci ba ba su fita daga fati din ba suna nan daram ko an ba su kudi ko ba ba su kudi ba inda suke kenan to magana siyan ƙuri'a ma kenan bata taso ba magana siyan ƙuri'a akwai shi amma ba zai fi kashi 20 ko 30 a cikin dare ba mm. Ka gane ba? To yanzu a taƙaice. Eh. <laughs> ina jin eh, na ce to yanzu dai a takaice kenan kai kana da ƙwarin gwiwa cewa duk ɗan takarar da 'yan Najeriya suka zaɓa shi ne zai ci zaɓe. In Allah ya ta, tun da akwai wani abu na aka kira bifas. Mm. To bifas yana rekodin komi, wanda ya zo wurin zaɓe yana rekodin ɗinka da utunka da kominka. Wato na'urar nan da ake sa hannu na dangwale kenan. Ka sa hannu sa sa kat na ka sa hannun ka wuri. Na'am. To daga bayan na ana so a bincika za a gani cewa kai ne ka yi ko ba ke ba. Ba shi ne aka amfani da shi a Oshun ba. To a daga baya a Oshun an kai Tribuna. Tribuna ya gani cewa akwai kuri'a wanda aka yi wanda aka kirga ya fi wanda aka jefa. Wato ƙuri'un da aka tantance ba su kai eh. ƙuri'un da aka jefa ba. Bai kai ba. Eh, to kuma duk an samu wannan nasarar ne sakamakon amfani da wannan mashin ɗin da aka yi Beavers. Eh, na'urar Beavers kenan. Eh. Na'am. To yanzu in muka takaice za mu ce amfani da na'ura zai takaita maganar magudin zaɓe. Zai. Yaya kake ganin maganar sata akwati ko kuma yadda dangwale da ake yi wani lokaci ka ga mutane sun ta daddangwala ƙuri'a wa mutum ɗaya. A wannan karan kana ganin hakan zai faru? Kai da gani na abun zai rogu. Zai rogu sosai. saboda in ka yi wani abu yanzu in an kai tribuna ko a je kotu kuma a kira mai suna wannan abun forensic masu binciken duka abubuwa ne zai bude mana cewa ga shi fa mutum da ne yana dangula guda kaza kaza kaza to eh. siyasa dan siyasa ma ba sa duba wurin sata akwati ko a dangula da yawa ba za ma su sa kuɗin su ba kenan mm, ba sa duba wurin kuma ba sa amfani da hanyar din kuma kamar da Farfesa Kamal Bello kenan shugaban tsangayar nazarin halayyar ɗan adam ta jami'ar karatu daga gida wato National Open University. To ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan a wannan lokacin. sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman, sai ku kira mu a nambar mu ta WhatsApp kamar haka. Sifili tara ɗaya, uku takwas tara, uku uku, uku tara sifili yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da Jamilu Adamu sai editan shirin Sani Ibrahim Faki da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin ni Bilkisu Ahmed nake cewa mu huta lafiya.